A jiya talata ne dai 'yan bindiga suka datse jerin gwanan motocin matafiyan da suka taso daga birnin gwari zuwa Kaduna, inda suka fasa tawagar sannan suka kone motoci guda takwas kuma suka sace mutane da dama. Da masanin birnin gwari Alhaji Zubairu Idris Abdur'ub ya ce mafi akasarin waɗanda aka sace mata ne da yara. kuma akwai wasu ɗalibai ma da suke hanyar zuwa rubuta jarabawa. A daidai manini in ka wuce kuriga kafin ka kai kudawa 'yan ta'adda suka fito suka buɗe wuta ga jerin gwanon motoci suka datse motoci guda takwas suka kone su kurmus to akasari maza da ke cikin irin wannan motoci sun tsere to sai dai mata da yara da kuma wasu ɗalibai akasari mata waɗanda za su je jarabawa duk an kame su an shiga daji da su ba dai san adadin ma mutanen da aka kama ba. Ɗaya daga cikin matafiyan da wannan hari ya ritsa da su ma ya shaida wa muryar Amurka yadda abin ya faru. Suna na Haruna Abubakar ɗaya daga cikin wanda wannan iftila'i ya fada mawa. To 'yan banga suka zo suka shiga gaba. Ashe suna da yawa sai da muka fada gaba da motoci uku ne kadai suka samu daman dawowa. A zuwa yanzu da nake wannan magana ba a tantance ko mutane nawa aka kama ba saboda haka in har fitanan nan ba a kawo karshen ta ba to garin birnin gwari zai iya daidaicewa ganin irin hauhawar hararen yan bindiga da tara hanyar da ake akan hanyar birnin gwari da ya sa al'ummomin yankin yanke shawarar kauracewa hanyoyin baki daya kamar da yadda dan masanin birnin gwari alhaji zubair idris abdur'ub ya tabbatar daga gobe kawai kada ma wanda ya bi wannan hanya daga birnin gwari zuwa kaduna har sai an ga an ɗauki mataki na tabbatar da tsaro a wannan hanya wato kenan za ku kaura cewa hanyoyin ne gaba ɗaya ba fitowa to gaskiya kaura cewa hanyar shi ya fi duka jama'a wato yanzu sai dai su sami wata hanya inda za su bi an ce hanyar lahiya a bita da shekara gwamnatin jihar kaduna dai ta tabbatar da faruwar wannan wannan hari na 'yan bindiga a kan hanyar birnin gwari zuwa Kaduna. Kuma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samun Aruwan ya ce gwamnati na ƙoƙari wajen kawo ƙarshen matsalolin tsaro a jihar baki ɗaya. Tabbas jami'an tsaro sun ruwaito wa gwamnatin jiha abin da ya faru a wannan hanyar kuma zuwa yanzu da muke wannan maganar jami'an tsaro suna nan suna iya bakin su Matsala na tsaro ba abu ne wadda gwamnati da kuma jami'an tsaro suna bin shi da sanyin jiki ba. Tabbas muna da wannan matsalar amma ba zama ake ba. Wasu sun ce suna ganin za su cewa hanya saboda yawan abin da ke faruwa. Babu abin da mutane ba za su iya yi ba amma ina son in tabbatar maka da cewa jami'an tsaro suna iya bakin kokarin su gwamnati ma haka akwai wasu bayanai ko wasu dabaru wadda ba zan iya magana a rediyo ba Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.